اللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Dukkan godiya ta tabbata ga Allah, Ubangijin talibai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na talata ashirin ga watan zulhijja hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da sha tara ga watan yuli shekara ta 2022 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda da ke namba 39 yakubu avenue daura daga ladima road angwani miji a kaduna a wannan ƙasa ta mu ta nigeria muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka al-mulakhas al-fiqhi na sheikh al-doktor صالح الفوزان الفوزان حفظه الله تعالى إذا مكا كوانا كو مكا كوانا أتكين كتاب الطهارة درس مكافن صلى بمعنى كافن مجيهوت صلى من تكي babin da ke magana akan kaimama ne to a wannan darasi na wannan mako insha Allah za mu tashi a sabon babi malam yake cewa babun fi ahkami izalatin najasa babi da zai karantar da mu cikin hukunce-hukunce na gusar da najasa wannan gusar da najasa kuwa ya rabu kashi biyu akwai annajasatul hissi akwai kuma annajasatul ma'nawiyya bi ma'ana annajasa hissiyya akwai kuma annajasa al-ma'nawiyya idan an ce annajasa al-hissiyya najasar da ake gananta ake taba jikin mutum ko yake taba inda mutum yake ibada ko yake taba inda mutum yake rayuwa mazauninsa da makamancin haka wannan ita ce ake kira annajasa hissiya wanda ake ganinta sannan akwai annajasa al-ma'anawiyya akwai kuma najasa wacce take ta ma'ana ba ganinta ake ba amma datti ne najasa ce wacce take a zuciya ko kuma a jikin ɗan adam wannan tana da alaƙa da kafirai duk wani kafiri na jasa ne shi shi na jasarsa ma'anawiya ce wacce ba a gani ne an gane yana musulunta sai ya zama ya kubuta daga wannan amma tambaya me yasa ba za a kira musulmi na jasa ba ko da janaba ta hau jikinsa ko da haila ta hau jikinsa da ma'ana in mace ce ko biki za a kira sa najasa ba saboda hadisi ingantacce wanda imamul bukhari da muslim suka rawaito hadisin abu huraira Allah ya ƙara yadda a gare sa ce wata rana ina cikin masallaci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan mu mun san cewa Abu Huraira yana daga cikin ahlus suffa wa'anda ba su da gida gidansu shine masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anan suke kwana anan suke komai abinda manzon Allah ya samu na abinci ya rage shi yake ba su in babu haka za su dura ruwa a cikin su su zauna Abu Huraira ya ce wani lokaci ma nakan sa dutse a ciki na in ɗauke saboda yunwa in an samu a ci in ba a samu ba a sha ruwa a ci gaba da haƙuri ya ce wata rana yunwa ta kama ni na fito na kalli manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce na fara bin na abubakar ya ce ina masa tambayoyin da ban da bukatan ansansu saboda na san su amma hikimar saboda in mun je kofar gidansa ya ce ah to abu hurairah dan tsaya mana aka mana abinci ka ci ya ce ana zuwa kofar gida sai sai na bakar ce to sai an jima sai ya shige ya ce sai na ce tafiya yau za a yi ta kuwa ya ce sai na kasar da na umar shi ma sai na bi shi da tambayoyi ya ce a tambaya ba ce bukata ta da jan abin da zan tambaye shi ina da amsa na san su amma hikimar in mun je kofar gidansa ya ce dan tsaya mana aka mana abinci ka ci ya ce shi ma ana zuwa ƙofar gida ya ce to sai an jima ya shige gida ya ce ta ko za a yi ta kuwa ya ce ina ganin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai na bi shi har zuwa ƙofar gida ya ce da manzan Allah ya kalle ni sai ya gano damuwa ta yunwa ya ce sai ya gano abin da nake ciki sai aka zo masa da nono a cikin wani akushi ɗan ƙarami irin wannan ɗan ƙaramin akushin aka kawo mai nono ya ce ina gani na ce to alhamdulillah faduwa ta zo daidai da zama ya ce maza Allah ya kalle ne ce jaka kira sauran ya ce ya ce ni ina ganin ni kaɗai ma wannan nonon zai ishe ni ba in je kira mutane saba'in da yan kai ku sha nono ya ce maza ne ya ce bayan da na iya dole haƙura ya ce na je na kira su maza Allah sallallahu alaihi wasallam da suka zo ya ce sai ya ɗaga akushin sai ya yi addu'a a cikin akushin nonon kenan aga in za a fara ya kamata fara da shi ko <laughs> ya ce sai Manzala Allah ni kamun ya ce ba ba wannan na kusa da kai ya ce na kalli Manzala. Allah <laughs> ina ganin anya akushin nan ba da ke ciki ni ba zai ishe ni ba kuma aka ce a fara da wani ya ce ko ba inda na iya tun manzo Allah ne ya ce ya ce sai na nika ma wancan ya ce mutane saba'in da 'yan kai sai da kowa ya gama sha ya ce nonon nan na nan kamar yadda aka ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta ga mujiza ko ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da aka gama kowa ya gama sha da gani sai manzan Allah sai manzan Allah ya ce baqitu ana wa anta ya aba huraira wanda ya rage ba su sha ba ni da kai muka rage ya kai aba huraira sai ciki ishraf ya ce sha abu huraira ya ce da na ɗauki akushin na kwankwada na kwankwada na sha na sha na sha na daga kai ya ce wallahi nonon nan na nan yadda aka kawo manzala ya ce manzala ce zidiya a bahurera ƙara ya ce na sha na sha na ƙara sha na ƙara daga kai ya ce zidiya a bahurera ƙara ya ce na ƙara kwankwada na ƙara kwankwada na sha na sha har sai da ya zama na cewa ciki na babu inda ya rage sai da ya cika kam da wannan nonon ya ce na juya na kalli nonon nonon nan na nan ba abin da ya canza kuma kamar ba sha komai ba mutane sama da saba'in da yan kai sun sha kuma bai canza ba sai ya ce to ya rage gare ni ya sai abu rai ce sai na ce manzo Allah ba inda zan sa a ciki na ya cika sai manzo Allah ya karba ya sha kaga almuhim abu huraira sai janaba ta kama shi shi kuma dama ba gida ya ce ina fita sai na ci karo da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah ya riƙe min hannuna haka ya ce muna ta tafiya yana kaunawa da ni ya ce ni kuma ina ta neman dama da manzan Allah zai saki hannuna in sulale saboda ina cikin me janaba ina neman inda zan yi wanka ne ya ce kawai kwatsam sai wani abu ya ja hankalin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana magana da wani sai ke sake ni yace yana sakin hannuna sai na sulale yace da na sulale sai da na je na samu wani tafki na shiga na wanka na da na gama wanka sai na fito manzan Allah da ya gama ya juya gabas yamma arewa bai ganni ba san ina gama wanka sai na taho yace ina zuwa sai manzala ce aina kunta ya aba huraira ina ka kasance ya kai aba huraira sai ce kuntu junuban yace janaba ta kama ni kari tu an ka ya rasulullah sai na kyamaci a ce muna zama tare ne najasatin saboda ina cikin najasa saboda haka fansalaktu sai na sulala ba. a hannunka sai na tafi na je na yi wanka shine yanzu da na gama wankan na dawo maka kenan sai manzala ce subhanallah ya aba huraira sarki ya tabbata ga Allah ya kai aba huraira innal mu'min la yanjus shine muhallin shahid mumini baya najisuwa hayyan wa mayitan rayayye ko matacce ina fata an gane da ransa ko matacce shi ba najasa bane amma wanda ba musulmi ba najasa ce shi rayayye ko matacce saboda Allah ce innamal mushrikuna najasun mushrikai najasa ne ko najasan nan najasa ce ma'anawiya la hissiya ba wacce ake gani ba ana ga an fata an gane yau yana musulunta ya fita daga wannan najasuwa saboda islamu ya jubbu ma qablahu musulunci yana karkade yana gusar da duk abin da mutum ya yi kafin ya musulunta yana musulunta yanzu ya dawo fiyo ina fata an gane shi sa malaman musulunci suka kara wa juna ilimi akan wankan wanda ya musulunta shin wajibi ne ko ba wajibi ba tunda yana musulunta wannan duk abin ya gushe an gane wannan saboda haka najasa da ake magana a nan wanda karatun yake a kai yana magana ne akan najasa. na najasar da ake gani yanzu tufafinka idan ba haya ya taba kaga dole sai ka wanke ko inda kake sallah idan ba haya ya taba sai ka wanke inda kake sallah ko ta duma ko makamancin haka idan fitsari ya taba wurin dole sai ka ne sai ka wanke shi sai ka zuba ruwa a wannan fitsarin kaga wannan isalatun najasa kenan gusar da najasa an wannan sannan jinin al'ada idan ya taɓa jiki kaga shi ma ne za a wanke shi saboda shi na jasa ne an gano wannan kaga duk wa'annan ana magana ne a kai an najasa hissiya najasar da ake gani ake iya tabawa ko ake jin kamshinsa kuma ana me ana iya ɗanɗanansa misali to yana daga cikin hawasul khams wato sense of organs idan guda biyar to ya fada daga ciki wannan shi ake magana amince wannan saboda shi ne yake inda mutum yake rayuwa an gano wannan wata rana wanda za mu zo mu ci karo da bayani malam kila zai kawo mana bayani a gaba kamar yadda wani sahabi an ƙauye ya zo masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka san an ƙauye duk wani wautan duniya ya ƙare a kansa Saura ka in ka ga bakuye na wauta idan ka bi shi kai wautan to kai ne wawan an kai ne sokon saboda ya kamata ka san cewa wannan ba kauye duk wani irin wautan duniya idan an samu daga gare shi ba abin mamaki ne. Allah ce al-a'rabu ashaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru alla ya'lamu hududa ma anzala Allah ala rasuli yace ƙauyawa su suka fi tsananin kafirci da kuma munafunci da rashin sanin dokar abin da Allah ya saukarwa manzansa tsira da amincin Allah su tsara tabbata a gare shi da alayensa to kaga in kai ka zo daga birni aka gan ka gana wauta irin na ƙauyawa sai a ce kaiwa na dai ba gidaje ne an gano wannan to ya zo masallaci ba manzo Allah na zaune da sahabai kawai ya samu wani gefe a masallaci kawai ya fito da al'auransa yana tsula fitsari kai a masallaci sabai suka tashi ta za su mai duka masallaci a ku kyale shi har ya idan da fitsarin ya idan da fitsarin manzala ce ku ibo ruwa na guga ɗaya a fara wa wannan fitsarin ji hikima ta da'awa aka ɗibo ruwa na guga ɗaya aka kwara wa fitsarin aka gama sai manzala ya kira sai ce su ku zauna ya ce haka wannan wuri wuri ne aka keɓance shi don ibada girmama Allah ana ambatan sunan Allah ba a wasa a ciki ba a kazanta a ciki ba a kaza ba a kaza saboda haka ba daidai bane abin nan da kai sai ce to haka abin yake manzala ce mai e sai ce Allahumma hamni ma'a Muhammad ya Allah da ni da annabi Muhammad ka yafe mana wala tarham ma'ana ahadi bayan ni da annabi Muhammad ka yafe wa kowa a tausaya masa me yake nufi kaga watan ya ƙara fitowa ko waɗancan da suka ce za su tara mai gajiya kada Allah ya tausaya musu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi murmushi yayi dariya yace kai rahmar Allah na da yalwata yana da faɗi kada ka kuntata ta kaga fikihun da ke ciki shine kaga izalatun najasa ko yanda ake busar da najasa ya nuna maka ne najasa ce sa'annan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya basu su su fara mai gajiya zai gudu kuma guduwar zai yi ne zai tsallara fitsarin a ko'ina saboda yana fitsari ne aka ce za a tara mai gajiya kaga zai iba da gudu kaga zai iba da gudu kaga zai bata wurare da dama hatta mutanen da suka ce za su tara mai gajiya zai samu wasu to kaga maimakon wuri guda ɗaya yanzu an ba su aiki ana ta neman inda za a zuba wa ruwa kaga na kenan na biyu inda a gaban manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam zai ce to tunda musuluncin ma haka yake ya fasa ko ya ce ya fasa saboda haka ma ya fasa musuluncin sai koma gidan sai koma ruwan kaga an samu matsala kenan ko saboda fikihun awa sai manzon Allah ya hana kuma da aka mai bayani ya gane to wannan shi ne hikimar da idan an ga wasu suna wauta a masallaci ba kasafai ake kawatar musu ba wani yana da jahilci dan da ya san girman masallaci ba zai wannan wautan ba to sai a bisa a hankali ana wayan musu da kai har su gane dan idan suka gane sun fi kowa ta tsantsan ina ba ta mun gani Allah ka shirye da mu malam yace kama annahu matlubun min almuslimi an kuna tahiran min alhadathi idza arada salata kamar yanda yake abun so ne daga musulmi an kuna tahiran ya kasance cikin tsaki min alhadathi daga idan ya kama shi idza arada salata duk lokacin da ya nufin sallah kawali ne ya kama mutum zai tsarki ko idan ba haya ne kuma zai wanke duburarsa sa'annan kuma in jinin al'ada ne kaga za a wanke sa'annan kuma za a yi wanka amince wannan sai ce fa kazalika matlubun minhu taharatul badani wasaubi wal buq'ati minan najasati haka shi ma aka nema daga musulmi taharatul badani tsaftace jikinsa ɗaya kenan wasaubi da tufafinsa wal da inda yake zama ko inda yake ibada masallaci ko ɗaki kamar mata masallacinsu shine ɗakinsu a ɗakinsu ma uwar ɗaka dan macen da take sallah a cikin uwar ɗaka ta fi samun lada akan wacce sai ta zo falo take sallarta amince wannan wacce kuma take sallah a falo ta wacce take zuwa tsakiyar gida ko barandan ɗakinta ta yi sallah wancan tafi ta samun lada saboda ita mace lokacin da tafi killace kanta a cikin ɗaki lokacin da tafi samun lada sannan wacce ta kiraya a baranda ta yi sallah ta wacce ta zo masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta zo yin sallah fi ta samun lada kaga dimo tana zama a cikin uwartaka dimo tana samun mai lada kaga wannan karatun iyayenmu mata ya kamata a ce sun fi kowa gane wannan karatun idan ki ajiye wuri a ɗakin ki a uwarɗaka ki ajiye shi da duman ki ma'ana wurin sallar ki kenan kamar yadda ummu mulaika kakan anas dan malik radiyallahu ta'ala anhuma ta yi a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke da wuri a ɗakinta. ta duk da ta yayi datti wato bi ma'ana saboda dadewansa yayi baki baki ta ce manzo Allah tana so ya sallah akan taburman idan yayi sallah don ta nemi tabarrukin inda manzan Allah ya tsaya akan taburmanta da aka zo sai Anas ya ce sai da muka yayyafa wa taburman ruwa saboda bakin da taburman ya yi tunda na asabari ne kewarsa ce muka yayyafa ruwa duk da aka manzo Allah ya zo hauki yi mata sallah da ya sallah ya ce Anas dan Malik ya ce manzan Allah na gaba ni da yaron muna bayan manzo Allah ita kuma kakanmu ummu mulaika tana bayan mu haka aka yi sallah tun daga wannan lokacin sai ta wurin tana sallah Mu haka matan mu iyayen mata ya kamata a ce sun keɓanta wuri a cikin uwardakan suna sallah ya fi alkhairi da su zo falo su ce za su yi sallah an fahimci wannan karatun Allah ya sa mu dace to shine albuqa inda mutum yake ibada kamar masallaci mata kuma uwar ɗaka sai ya ce minan najasati daga najasa ƙala ta'ala Allah maɗaukaki ya ce wasiya baka fatashir ka ga tufafinka barkace shi wannan ayat tana ɗaukan ma'ana sama da guda ɗaya saboda a nan ya baka fatashir ai wa kallaka fatashir zuciyarka ka tsaftace shi da gariya ka tsabtace shi daga kwafi ka tsabtace shi daga hassada ka tsabtace shi daga bakin ciki ka tsabtace shi daga kyashi da kuma wato babakere ka tsabtace zuciyarka daga dukkan wannan ƙazantan da ke sa ya wato fitar da mutum musulmi daga kyawawan ɗabi'a shine wasu ya baka fafahir kaga zuciyarka ka tsarkake shi daga wa'annan dattin zan da ke ka tutuƙa zuciya ya raba mutum musulmi daga samun alkhairin duniya da lahira saboda duk zuciyar da akwai hassada to tana kishiyantan kaddara ce ta Allah kamar yadda abu hakimin razi yake cewa yace da na duba wannan ayar ahum yaqsimuna rahmat rabbik nahnu qasamna bainahum معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون Allah ce a hum yaqsimuna rahmat rabbik wai shin mutane su suke raba rahamar ubangijinka shine arziki nahnu qasamna bainahum ma'ishatahu Allah ce mu muka raba tsakanin mutane rayuwarsu wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'd darajatin muka ɗaukaka sashe a daraja kan sashi wancan mai kuɗi wannan talaka a cikin masu kuɗin ma wannan ya fi wannan kuɗi ko sai Allah ya ce liyattakhidha ba'dhum ba'dhan kuliya. Allah ce saboda ba sashe su sashe abun biyan bukata mai kuɗi yarki talaka abun biyan bukata talaka yarki mai kuɗi abun biyan bukata mai kuɗi duk kuɗin sa ai ba shi zai ginin gida ba ko dole yana bukatar talaka da za su zo su gina masu su a biya su kuɗi da za su yi a cefane da sauran abubuwa na rayuwarsu shi kuma a gina masa irin abin da yake so ko kamfani yake so ya gina ai ba masu kuɗi yan wasu za su gina mai ba dole talakawan ne amince wannan to shi ne Allah ce dan sashe su riki sashe abin biyan bukata a yanda za a yi mai kuɗi ya ce shi kaɗai zai rayuwa baya bukatar talaka ba haka kuma ba yadda za a yi talaka ya ce shi kaɗai zai rayuwa baya buƙatar mai kuɗi da ita ba dukkan su kowa na buƙatar kowa an gano wannan Allah ce saboda ne sashe su riki sashe abun biyan bukata sai Allah ce wa rahmatu rabbika amma rahamar da ubangijin ka ya tattala a lahira khayrun mimma yajma'un ya fi alkhairi fiye da abin da masu kuɗi ke tarawa a account ɗinsu ko a gidajensu su ajiye ɗakuna wanda yake shaƙe da kuɗi a ciki Allah ce rahamar da Allah ya tara wa mumini mai imani a lahira ya fi wannan kuɗin da mai kuɗi ya tara a wannan saboda shi ma dai yana buƙatan talaka kamar yadda talakan shi ma yana ne yana buƙatansa sai ce da na kalli wannan ayar sai ce fataraktul hasad sai na kyale hassada ya ce bi annahu i'tirabun an aqdarillah ya ce saboda kishiyantan tsarin Allah ne ko kuma abin da Allah ya kaddara wa bayansa amma wannan to wasu ya baka fatahir zuciyarka din nan wanda a cikin zuciya hassada ai baka ka ganinta a zuciya take daga ɗan uwanka musulmi Allah ya masa wata ni'ima kai ta burin sai wannan ni'imar ta gushe kana da matsala in ba ka dawo maka ba a ce ya rasa ya dawo square zero shine za ka ji daɗi kana da matsala ka je ka samu likita likitan kuwa shine mai tauhidi a gwaran tauhidi kuma a tauhidin babun imani da kaddara sai a ce maka wannan zuciyar a raba ka da wannan in ko ba haka ba da wuya ka mutu baka shiga wuta ba saboda manzo Allah ya ce yana cin ayyuka na alkhairi kamar yadda wuta ke cin itace haka hasada ke cin ayyuka na alkhairin ɗan adam saboda kana yi ne hasada na haɗiye wannan ayyuka na alkhairi Allah ka kiyashe mu Allah kuma ka raba mu da wannan guba da bala'i to da wannan hasada da tashi da kwafi da babakere da kuma son kai duka wannan a zuciya yake amince wannan to kuma dole sai ka kafa da yanzu doka ne Allah ya bada yanzu duk musulmi wajibi ne a kansa ya tsaya ya tsaftace wannan zuciyar daga wannan kazantar wannan ma'anar ta na farko kenan sai Allah ya ce wa thiyabaka fatahhir ma'ana ta biyu shine tufafinka ka tsarkake shi daga datti idan da tiyar rigarka ka tsabtace shi kaga isalatun najasa ya fito ko kaga idan mawali ne a wanke yaro ɗan ƙarami idan yayi fitsari wanda bai fara cin abinci ba yayyafa wa fitsarin ruwa ake yi shikenan haka bukatan ka wanke duk yaro ɗan karami namiji bai fara cin abinci ba idan yayi maka fitsari ka ɗauke shi duk da yanzu akwai famfas ko wani lokaci yayi ana abin nan ka rike yaro kafin a sa mai famfas ya tsula maka fitsari matukar yaron nan nono kawai yake sha ruwa za ka ibo ka yayyafa wa wajen shi kenan ya tsarkaka ka je ka yi sallaka ka kai komai da shi amma idan ya mace ce ina fata an gane daga ranar da aka ta in ta tsula fitsari to dole sai an wanke wurin da namiji shi kuma sai ya fara cin abinci hukuncin fitsarin ya koma daidai da ya mace in ya fara cin abinci in ya maka fitsari sai an wanke wurin amma kafin ya fara cin abinci in dai nono kawai yake sha zalla idan ya maka fitsari za ka yayyafa ruwa ne akan fitsarin shi kenan ya tsarkaka kaga wannan kaga mutane na bukatan sanin nan iyaye mata ma suna bukatan wannan ilimi kai ma a matsayin ka na ɗa namiji kana bukatan ilimin saboda ko kai baka da mata kana da kannai ko wanda babanka take haihuwa ko kuma wanda kishiyar babarka ta haife su a wata rana za ka ɗauke su kana wasa da su don sun maka fitsari ba dokar da musulunci ya baka Allah ka shirye da mu Allah malam ya ci gaba da cewa wa amara an sallallahu alaihi wa sallam al-mar'ata bi ghasl dam al-hayd bi thawbiha manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi umarni ga mace Ka wanke jinin al'ada da tufafinka eh, tufafinta ne wannan matan da ta zo tana istihaba ina fata an gane ta zo ta kawo manzo Allah kuka tana jinin ciwo wanda da yawa mata a yau suna fama da irin wannan saboda pills da suke sha na family planning ko kuma alluran da suke yi ko wannan ah, ɗan transplantin ɗin da suke sawa na family planning sai kaga ya rikita wa mace yanayin jininta idan jinin al'ada ya zo manzala ce iza ja a haibuki ce idan ki ta wato ta zo fagsili ki dam yace ki wanke wannan jinin ga shi kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada umarni a wanke ne jini daga tufafi inda ya taba na tufafi sai a wanke shi kamanci wannan duk inda ka ga wannan za a wanke shi kaga wannan iyaye mata kenan ka san yakan zo wani unexpected kila tana jiran tana expecting ɗan al'adan ta ya zo gobe ko jibi sai kuma yau ya zo kaga ba ta shirya ba ko to idan ya zo ana samun wannan saboda shi jinin al'ada na ya mace yana samuwa ne gwargwadon yanayin abincin da ta ci a wannan watan haka a yanayin da zai zo mata kenan amince wannan yana tasiri da yanayin abincin da ci shi sa wani watan zaka ga ya zo mata da roshin wani lokaci kuma zai zo baya roshin saboda abincin da ta ci yana tasiri a jininta na al'ada sannan kuma da wani yanayin yanki shi ma waidan yana tasiri a wurin al'adan kyamaci idan wuri akwai zafin rana sosai za ka ga yawancin mata a wannan wurin suna yawan shan zaki to za ka ga matan da suke rayuwa irin wurin da akwai zafin rana za ka ga suna saurin al'ada a kan matan da suke wurin da ba zafin rana ba ne al'adansu misali kila sanyi ne za ka ga yanayinsu ya sha bambam kuma shi wannan za ka iya samun mace da suke wurin da akwai zafin rana a shekara tara ta fara al'ada abinci wannan sannan kuma da yanayin abinci musamman mawadata za ka ga yaransu suna saurin fara al'ada saboda irin abincin da suke ci na daɗi sai ka ga yarinya ai shekara tara amma an ka ganta an ce maka shekara tara wala ba za ka shiga ba ina ba ta an gane sai ka ganta wani damtsareriya amince wannan ka ga irin wannan saboda yanayin abincin to wannan yarinyar da zaran ta fara al'ada fa ba ita ka mamanta hukuncin su kai a wurin Allah kaga ya kamata iyaye mata su san wannan karatu haka shi ma iyaye maza su san wannan karatun saboda su dinga bibiyan al'amarin ƴaƴansu mata saboda daga wannan lokacin fa wajibi ne ta azumi an gane in ta fara dole a sata ta yi azumi da za ta yi ko haka za a dinga fatin ɗinta har sai ta kai azumin ba za ta sha ba saboda ka balaga a wannan lokacin Allah ya shirye malam ya ci gaba da cewa lima kana al'amru kazalik inda al'amari ya kasance a haka tallaba minna lamma kana al'amru kazalik ina fata an gane malam yace lamma kana al'amru kazalik a yayin da al'amarin ya kasance haka tallaba minna an nulqi ضوء على هذا الموضوع sai ya zamana wajibi a kanmu madan ba da haske a kan wannan kafar don mutane su sani wa huwa mawdu'u izalatun najasati malam yace shine maududin gusar da najasa aridina li ahammi ahkamihi muna bujuro da mafi mahimmancin hukunce-hukuncen da ke karkashinsa raja'a an yantafi'a a zalika man yaqra'uhu min ikhwanina almuslimin malam yace fatan ya amfanar da wanda zai karanta wannan littafin daga cikin 'yan uwanmu musulmai a shi muna karanta ko an fahimci wannan malam ya ce wala kadi kanan fuqaha'u rahimahumullahu malam ya ce tabbas malaman fikihu Allah ya ji kansu da rahama sun kasance yaqiduna li hadha al-mawdu'u baban khasan suna kullawa wannan maudu'in babi na musamman yusammunahu suna kiransa babu izalatin najasati babun gusar da najasa ai tafhiru mawarid najasa tsarkake guraren da najasa ke fitowa ko takawa an gano wannan malam ya ce allati أطرأوا على محل طاهر من الثياب والأواني والفرش والبقاء ونحوها وندا التي تطرأ على محل طاهر wanda yake bujurowa wuri da yake tsarkakakke gina siyabi na daga tufafi kaga asalin tufafi ai tsarkakakke ne tsari ko ba haya idan ya taɓa shi shi ke sa ya mai da shi ba tsarkakakke ba to kuma ba tufafin ba ne ga baki ɗaya ya zama ba tsarkakakke ba daidai inda tsarin ya taɓa ko ba hayan ya taɓa shi ne yake da matsala in ka bar shi to ka ga rigan gabaci ɗaya an samu matsala kenan an gane to sai ka wanke daidai wannan wurin shi kenan an samu ya tsaftace kenan shi ne ce mina siyabi tufafi wal awani da kwanuka kwanan da ake cin abinci an gane kaga idan aka samu yaro ya yi bawali a cikinsa kaga dole sai an me sai an wanke ko ba haya sai an wanke an fahimci wannan ko kuma kare ya yi lallage a cikinsa shi ma sai an me sai an wanke shi so bakwai ko so takwas ina fata an gane ko in so bakwai ne na farko a sa ƙasa a wanke shi in so takwas ne na ƙarshe a sa ƙasa sannan a wanke shi an gano wannan duk wanda aka yi ya tabbata a sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kaga an tsaftace kwanukan kenan sai malam ya ce wal furushi da kuma inda ake makwanci ake kwanciya yanzu inda mutum yake kwantawa sai yaro yayi ba haya kaga ana bukatan a wanke mai wannan inda ba hayar ta taɓa ko ya yi bawali a wurin daga ana buƙatar a same a sa ruwa a tsaftace wannan bawalin da ya taɓa daidai inda mutum yake kwantawa ba zai ce awa bari ya kwanta a kansa ba kaga anan akwai kazanta a ciki kuma yana iya haifar maka da wasu cuta a rayuwarka a matsayinka na musulmi sai a tsaftace wannan wuri sai ce wal ka'i da kuma inda ake ibada masallaci ko a ina ko kuma a ɗaki ga mata waɗanda suka keɓanta wurin da suke ibada in masallaci ne kaga ya zama wajibi a kan kowa idan ka shigo masallaci yanzu sai kana shigowa sai ka wani abu na datti ka ce ah, ina ne sharan masallacin nan zo ka ɗauki wannan wajibi ne a kan kai ma ka ɗauki ko da tsakuwa ka gani ce ka sa aljihu ina fata an gane wani abu mara kyau ka gani ka ɗauke ka sa aljihu ko kuma ka jefar da shi waje saboda Allah doka Allah ya baka wa tahhir baitiya lit-ta'ifina wal-aakifina war-ruk'i sujud ku tsarkake daki na inji Allah da ta'ifina ga masu yin tawafi sai ka ce ai wannan Ka'aba ne sai Allah ce wal-aakifina da masu yin itikafi kaga ba Ka'aba da yake itikafi ba ko duk wani masallaci da ake yin jima ana yin itikafi a cikinsa ko hatta masallatan da ake kamsu salawatin za ka iya yin na kwana ɗaya da ba ranar juma'a ba an gano wannan sai cewar ruka sujud inda ake yin ruku'i da sujada shine ake sallah kaga hamsu salawatin za ka iya yi matuƙar ba ranar juma'a ba ne an gano wannan kaga anan yana nuna maka tsabtace inda ake ibada wajibi ne ba ya taƙaita a kan wato ke sharan masallaci ba ne kaɗai duk wanda ya zo masallaci ko da haraba ne ka zuciya ka wani abu mara kyau ka fitar da wannan abin ka kau da shi in ka bar shi ka ce sai wanda yake aikin ya zo ya kakkaɗe ko ya share kai ma ka yi laifi tsakanin da Allah an gane saboda doka ce Allah ya bada duk musulmin duniya ni ka ga datti in dai a wurin da ake ibada ne ka kauda shi an gano wannan karatun wannan kuma yana ƙara nuna maka mahimmancin da girma da matsayin wa'anda suke tsaftace masallaci saboda mutane ba sa ganin su da kima amince wannan to kuma suna da kima dan tun a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an samu matar da take tsaftace masallaci ta yi rashin lafiya ta rasu da daddare sahabbai suka gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda sahabin da ke ba da labari sai ce sun raina aikin da take suna da komai bane kaga ko a cikin mutane ne ne sharan masallaci ai wani ma zai dinga kallon an canfa ko akwai garurrukan da aka canfa shi ladanci ma baya yi saboda yana ganin in ka zama ladan to har ka mutu halaka ne kai fitik sun canfa abin saboda haka ina sa'annan kuma liman ma haka ko mata ne liman ya saki wala ba mai auren ta sai dai ta mutu haka saboda ana gani aure ba ta dani ɗaya zaki kayawa to kaga wannan kuma cutarwa ne wannan al'ada mummuna ce tana da ta yi kama da maguzanci saboda haka maguzanci ne ba daidai ba ne amince wannan sakon to saboda mahimmancin wannan aiki manzo Allah da gari yawa ya ce ina matan nan aka ce ai ta rasu manzo Allah ce me yasa ba ku sanar da ni ba suka ce ai muna ganin dare yi kuma kada mu takura ka shi sa muka ci haka mu ce ku nuna min kabarinta aka kai shi ya je ya sake mata sabon sallah a cikin makabarta sai ya ce kai barin ga muku da kabarrukan nan da suke nan a cikin duhu suke amma sallan nan da ne wa wannan matar dalilinsa sun samu haske a kabarrukansu ashe yake nan ne yi wa masallaci hidima ba karamin mutum bane amince wannan ya kamata mu san wannan karatu Allah ka shirya da mu shi yasa ya ce wal baqa'i wa nahwiha da wurin da ake ibada da kwatankwacin haka a kiyaye wannan Allah ya sa mu dace saboda yanayin lokaci za mu takaita anan sai mu tashi a sabon gura amma ne ce wal aslu allazi tuzalu bihi najasa huwa asali tushe tirdadan da ake gusar da wato najasa da shi shine mai ruwa za mu yi insha allahu idan Allah ya raya mu a majalisi na gaba za mu tashi akan wannan gaba subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk na'am eh. eh haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka masa tambaya sai ce yaro idan bai fara cin abinci ba in ya fitsari yunza ana yayyafa wa fitsarin ne amma in ya fara cin abinci hukuncinsa yana zuwa daidai da ya mace wacce aka haifi ta yau yani kuma yughsal min baulin jariya wa yunfahu ala baulin gulam shi yaro karami idan ya fitsari ana yayyafa shi ne kada bai fara cin abinci ba kuma yarinya yau aka haife ta idan ta yi fitsari za a wanke wurin ne amma yaro in ya fara cin abinci to hukuncinsa yana zama ɗaya da na ya mace saboda yanayin halittar ɗa namiji ba ta mace ai ba ɗaya ba ne an gane ba haka dokar musulunci ya ce kaga ya kamata a ce mata an ba wannan karatu su san wannan karatu haka mu ma mazan wajibi ne akan mu mu sani tun muna ta'amuli da yara kanana maza da mata don mu gane bambancin su a wajen gusar da najasa Allah sha mu dace na'am wa alaikum salam eh eh Hey. Eh. gaskiya ne eh wannan idan mace ta je misali yadda ya tambaya ce mai mahimmanci inda mun karanta wancan hadisin cewa manzo Allah ya ce sallar da mace za ta yi wanda ya fi lada akan wanda za ta yi a falo wanda za ta yi a falo ya fi lada akan wanda za ta yi a korido din gidanta wanda za ta yi a korido ya fi lada akan wanda za ta yi a tsakar gida wanda za ta yi a tsakar gida ya fi lada akan masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wani zai iya tunanin to idan na je aikin hajji ko umra ai ba sai na je masallaci ba ke nan zauna a hotel a'a ai wannan ai lokaci ne kayyadadde da aka je dan ibada saboda ka a je masallacin a samu a killace waje na mata ai manzo Allah ce ala la tamna'u bima Allah masajid Allah yace kai jama'a ku saurara in mata sun ci za su je masallaci ka ku hana su an saboda alkhairin da ke ciki sai ta je zuwa wannan lokacin ta jiki ki ibadarta kaga idan ta gama shi kenan za ta koma kasarta. lada dubu ɗaya ake samu ke sallah raka'a biyu a masallacin manzo Allah in ko ka je Ka'aba ka yi sallah lada dubu ɗari idan ka yi raka'a biyu kawai dubu ɗari raka'a biyu kawai amma za ka ga mutane sun fi son su zauna a Madina akan su zauna ina kan maka. dubu ɗari dubu ɗari lada raka'a biyu kawai amma za ka ga mutane sun fi so a basu a madinan a kan su tsaya a mina raina a makka saboda suna ganin kamar ba za su samu yadda suke so ba amma a madina za su wanta ya akwai sauki da waye makamancin haka kaga ladan ya kawo ka in ba ka ba maku don kudin ka kashe ya zama abin zaki kenan an gane ai da sai ka zauna a garin ku kawai in za ka yi ibadarka in kuma ka je baitul maqdis falastin kenan in kai sallah raka'a biyu a wannan masallacin lada ɗari biyar za a baka a raka a yi Allah ya samu dace na'am salim na'am idan kare yi lallake hadisi ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba komai riga ko ba komai shi idan ya taba riga ba komai amma in dai ya taba abin nan kwano manzo Allah ya ce a wanki kaga da yake abin da ake so ka gane tsarin shari'a ga yanzu zaka ce to ha tun da an ce kwano idan ya taba riga na domin babu aula an cire rigan ko to shi dai musulunci bai ce ka cire rigan ba amma in dai inda ya yanzu bincike na zamani ba ya gano cewa a wannan bakinsa akwai cuta sama da ɗari hudu da hamsin a ciki bincike na zamani na yanzu to za ka gane cikin da ya sa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ne idan kare ya yi lallage a cikin kwano ame a wanke me hikimar da yasa manzan Allah ce a kashe ma kare saboda ɓarnan kwanaki akwai wani abokin mukaninsa wani mahaukacin kare ya cije shi aka mutu shi yayi aka wanke ya zo zai shiga sai karen ya cije shi ina ba ta an gane karen ya cije shi aka je ya je a mai ya je wajen wanda zai mai alluran sai ce mai dan Allah alluran cizon kare nake so alhali maimakon ya gaya mai cewa shi ba yi da maganin kuma ba yi da alluran wuri da ake yin alluran sai ya karɓi kuɗin alluran ya mai alluran tetanus a duba bala'in matsalan son kuɗi da wasu daga cikin na Najeriya. da aka yi haka shi kenan bayan wata uku ka ba likita ba ne ai dai amma duka ne hanyar ne ai hanyar ne duka amince wannan shi kenan bayan wata uku yadda wannan karen ya fara yi har ya mutu haka wannan bawan Allah ya fara yi kamar kare haka ya dinga yi har yanta ka kare haka bawan Allah ne ya dinga yi wallahi najzi kawai sai Allah ya sa nan na wasu imamu aka kawo shi su kansa likitocin sun ce ba su taba ganin mutum ya yi irin wannan ɗabi'ar ba an kafa da gawansa sai da suka sa aka dawo da gawan suka ƙara suka buɗe kwanyansa suka iba abin da sannan jininsa da hantansa suka ce za su yi experiment za su yi testing saboda ba su taɓa samun experience ɗin wannan ba kuma bala'in shirka ya jawo wa karen haka karen laya aka haɗa aka bashi ya haɗe shi ne koma mahaukaci ka duba bala'i duk irin ɗabi'an da karen yake yi kafin ya mutu haka shi ma bawan Allah ne koma yana yi kaga sirrin da ya samu zalla ce a me ana kashe mahaukacin kare kaga lokacin da ya ai babu su microscope su abubuwa da ake gwaje-gwaje ko amma ka gane cewa za ka san cewa wanda ya faɗi wannan maganar daga ubangiji ne da karan halice shi Allah to za ka gane akwai sirri akan akan wasu abubuwa da musulunci ya ce a yi da zuba maza Allah a kashe ɗera ba duk inda aka samu ɗera, ko a harami ne haka za ka samu lada yanzu ka kashe ɗera, in ko wucewa kake da mota ka ga bera zuciya kara mai wuta ka take shi Za ka samu lada yanzu Allah ce ana kashe su to yau ina ka samu lasafi ba a jikin ɓera bera idan ya kashi mistakenly aka sanya kashin ya a akan abincin dabba rago idan ya ci ba zai wayi gari ba sai ya mutu ce zai mutu duk wannan ne yake nuna maka wanda ya faɗi wannan maganan kasancewa daga sama yake ba wai da ka kawai ya faɗe shi ba kuma lokacin da ya faɗe shi babu wa'annan kayan experiment da bincike balle ce ya bincika ne ya gani shi sa ya faɗi wannan to shi sa dole za ka gane cewa lalle addinin musulunci addini ne na Allah ba na mutum bane Allah ka shirye ta na'am kai ne na karshe kuma mu kudta al'umma na'am na'am na'am na'am ya na majalisar maqdis na'am yawwa yanzu kuma duk sauran masallatan ikwal, abin da kawai zai fi shine yawan adadin masallata shine yawan adadin samun ladanka masallacin da akwai mutane misali dubu ɗaya ke cika in aka yi sallah ba ɗaya bane da mutanen da hari suke ciki kawai shine bambanci amma ba wai dan yanayin masallacin ba yanzu bari mu kawo maka misali ko ce ka ga misali ga masallaci masha Allah an gina an sai ka ce to in ba an gane ka ce masallacin nan saboda ginin ya fi kowane masallaci samun lada sai mu ce kawo nasi kana buƙatar ka kawo nasi Allah ne ya ce ko manzo Allah amma wa'annan guda ukun an gane nasi ne karara da nuna cewa sun fi kowane masallaci amma yanayin adadin masallata yanayin samun ladan mutane uba kenan mai wannan hadisi ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ayyana wannan ina fata ka gane yawa amma ba wai a ce maka ka kowa samun lada a ta wannan an keɓance shi ne an gane masallacin ƙuba an gane wannan yawa to wannan daban an kwatanta maka ne ai an kwatanta maka ne ai hakuri dan Allah jama'a ya kamata mu gane tarbiyya a wajen neman ilimi kai abin da ka sani wani bai sani ba ina fata an gane kuma fahimta ba iri ɗaya bane a inda za a kai da yadda kake fahimta ka ce kowa haka zai fahimta in ana karatu kowa da yadda yake fahimtar sa. to in abu ya shige wa mutum duhu ku yi hakuri ku bashi ya tambayi abin da ya san cewa yana neman saboda mun zo ne don ibada an gane Allah ya sa mu dace Eh, abinda muka karanta daidai Allah ya karba mana wanda kuma muka yi kuskure Allah ya yafe mana yadda Allah ya haɗa fuskokin mu a wannan wuri muna roƙon Allah subhanahu wataala ya hada mu a cikin firdausil a'la tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inda ya gina wannan wuri ya sadaukar da shi ga al'umma ana roƙon Allah ya gina masa katafaren gida aljanna mu ma ya gina mana katafaren gida aljanna ya ba shi dukiya yi wannan hidima ga Allah ka ba mu dukiyar da tafi nasa kuma ka ba mu ikon yin abin da wannan kuma ka karɓa mana a matsayin ibada fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk